yau 25 ga watan zulqa'ada hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da 25 ga watan jun shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kawo mu wannan masallaci mai tarin albarka masallacin da ya fi shahara da masallacin malam isa imam wanda yake nan layin rasraj allah subhanahu ya kawo mu wannan masallaci kusan sace ni wannan shine karo na farko da na fara halartar wannan masallaci don gudanar da wata matsala ta muhazara allah subhanahu ta'ala ya haɗa mu a wannan masallaci don gudanar da muhadara wanda yake da munasaba da ɗaurin auren ɗan uwa malam mansur muhammad tare da amaryarsa wato malama fati allah subhanahu wata'ala muke roƙo ya sanya ma auren albarka allah subhanahu wata'ala muke roƙo ya sanya wannan aure a cikin mizanin kyawawan ayyukansu kuma ya zamanto sababin shigansa aljanna ga baki daya to tunda matsalan abin da ya kawo wannan masallaci dama mun zo ne dangane da abin da ya shafi munasaban aure to shi ya sanya sai na ɗauko matsalan da yake da alaƙa da aure din yawa na fara da matsala wanda yake da alaka da matsala na idan miji yana neman mace da aure a lokacin da yake neman ta da aure ya riga ya yi mata alkawari idan na aure ki zan kai ki aikin hajji idan na aure ki zan gina wa mahaifinki gida idan na aure ki zan yi miki kaza to a ƙa'ida na musulunci duk wani alkawari wanda shi ainihin miji ya yi wa ainihin mace kafin ya aure ta idan fa ya aure ta wajibi ne a gare shi ya cika akwai hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin Uqba bin Amir radiyallahu an yana cewa manzon tsira sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ahaqqa shurut an tufu bihi mastahalaltum bihi furuj wato mafi cancantar haƙƙi wanda ya zama wajibi a cika da shi shine wanda kuka nemi halatta farji da shi da menene ake halatta farji ta hanyar aure so daga babu wani haƙƙi wanda ya fi zama wajibi a cika da shi kamar haƙƙi wanda yake da alaƙa da aure to ƙarƙashin wannan shine malamai suka yi maganganu masu yawa dangane da wannan matsala ɗin suke cewa aure wani irin alkawari ne kullalle mai ƙarfin tsiya tsakanin miji da mata har ma saboda muhimmancinsa Allah subhanahu wata'ala ya kira aure misaqan gariza wa kaifa ta'khuzunahu wa qad afza ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum misaqan gariza yaya za a ku yaya za a ku kwace musu ainihin dukiyarsu? alhali sashen ku ya sadu da sashi sa'annan kuma kun karɓi alƙawari mai ƙarfi a wajensu ai wannan daurin auren da aka yi har ma ya zamanto waliyarka sun zo a wato wakilarka sun zo kai a matsayinka na ango ita ma waliyarta sun zo aka daura wannan auren? alƙawari mai ƙarfi aka kulla cewa kai din nan an baka auren wannan mata wannan mata da aka baka aurenta wato dole ne ka cika alƙawari kamar haka dole ne ka kula da karantar da ita addini bi ma'ana ka ba da muhimmanci wajen ba ta karatun addini sannan kuma dole ne a gare ka wato ka ciyar da ita abin da ya shafi ciyarwa abin da ya shafi tufatarwa abin da ya shafi shimfiɗa mata kyakkyawan yanayi duk wannan gabaci ɗaya yana daga cikin alkawari wanda mutum ya riga ya kulla a lokacin ɗaurin aure so idan mutum ya aure ta dole ne ya cika wannan alƙawari dan Allah ta'ala ya ce wa aufu bil ahd innal ahda kana mas'ula ku cika alƙawari domin lalle alƙawari ya kasance abin tambaya saboda haka shi ango lokacin da ya aure ta ya turo wakilai a wajen ɗaurin aure in ma ya zama shi ya zo da kanshi wanda bana tunanin haka na san ya turo wakilai ne to wakilan da ya turo sun faɗa a gaban ainihin waliyi na ita yarinya bayan sun faɗa a gaban wali sannan sun faɗa a gaban malamin da zai ɗaura auren cewa su ɗin nan da aka ba su wannan yarinya sun yi alkawari za su riƙe amana a wajen auren wannan yarinya sun yi alkawari za su kula da karatunta na addini babu sassauci sun yi alkawari za su kula da abin da ya shafi wato shimfiɗa masa kyakkyawan yanayi ciyar da ita shayar da ita tufatar da ita da abin da ya kama da wannan sannan kuma da rike ta a sa amana to duk wannan yana daga cikin alkawari mai kauri wanda mutum ya ɗauka a wajen aure ɗin to saboda haka shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nuna mana a nan wajen A shekul islam ibn taymiya Allah ya masa rahama yana cewa wasahi alladhi alaihi aktsaru salaf zance na gaskiya ingantacce wanda mafi yawan magabata suke kansa anna ma al aqda li kulli min az-zawjayn alal al akar kan nafaka cewa lallai duk wani abin da ke wajabta kullu aure ga kowanne daga cikin ma'aurata guda biyu akan ɗayan wajibi ne a kiyaye shi sai ce kan nafaka kamar ciyarwa wal istimta da kuma jin daɗi tsakanin junansu wal mabi da wajen kwana lil mar'a ga mace dole ne a matsayin shi na ango wato wato ya gabatar da wayannan abubuwan da aka ambata sannan wa kal istimta lil zawj kaman jiyar da ita daɗi ta bangaren miji din wanda duk wannan gaba daya shari'a ta riga ta sanya shi a gaban bangarorin guda biyu sannan kuma daga cikin ainihin abin da ya kamata a kiyaye shi ne a san cewa shi ango wanda ya riga ya auri mace kafin ya aure ta iyaye ne suke da ƙarfi a kanta iyayenta suke da ƙarfi a kanta in za ta je unguwa ba ta neman izinin kowa sai iyayenta a wancan lokaci sannan kuma iyaye suke da haƙƙi a wancan lokaci na ciyar da ita na tufatar da ita da kuma shimfiɗa mata kyakkyawan yanayi amma yanzu tunda an ga an daura aure wannan haƙƙi ya tashi daga iyaye ya koma wajen malam mansur yanzu malam mansur shi ke da haƙƙi na karantar da ita addini shi ke da haƙƙi na ciyar da ita shi ke da haƙƙi na tufatar da ita da abin da ya kama da wannan sa'annan kuma in za ta je unguwa dole da iyayen su sani cewa in za ta je unguwa yanzu wato ba za ta nemi yardan iyayenta ba za ta nemi yardan malam mansur ne shi malam mansur shi ne zai bata izini ta je unguwa ko ka ta je unguwa to wannan matsala iyaye da yawa suka yi kuskure a kan shi za ga wani lokaci miji ya yi tafiya sai ga iyaye sun aika ba tare da izinin miji ba cewa lallai suna neman mace ta zo suna neman yarsu ta zo in ta ce musu ai mijin baya gida sai mahaifi ya ce kawai ki zo ni ne mahaifinki ni ne na umarce ki ki zo sai ka ga ita amarya ta fita waje ta je unguwa har ba ka ga mahaifin ya ce ya tura ta zuwa wani gari ba tare da sanin miji ba sai miji ya dawo ina matata ta ce ai mahaifinta ya tura ta kano ta je ɗaurin aure kano da izinin wa ta je ɗaurin aure ta ce da izinin mahaifinta ai shi ne ya haife ta to a ƙa'idar musulunci tun da dai yanzu an daura ɗaura aure karfin mahaifi na ya ba ta umarni ta yi wani abu ya tashi daga mahaifi ya koma wajen miji idan mahaifi yana so yashi ta yi tafiya to dole dai sai ya gaya wa ainihin mijinta ya ce wa ainihin matar ko ya ce wa yashi ki gaya wa mijinki cewa don Allah in ya yarda ina so ki yi tafiya ɗaurin aure in ko bai yarda ba sai dai ki zauna ki yi haƙuri to wannan matsala mutane suna yin kuskure a kan shi da yawa ba a tambayan miji wani lokaci kawai sai ka gama ce wato mahaifinta ko mahaifiya kawai sun ba ta umarni miji baya nan to a ƙa'ida na musulunci an shiga haƙƙin miji ne ba haƙƙin iyaye ba ne a nan wajen har ma malamai suna cewa idan mahaifi ya ba da umarni miji ya ba da umarni dangane da abin da ya shafi ta unguwa mahaifi ya ce ki fita miji ya ce kake fita to za ta saurari maganar mijinta ne ba maganar mahaifi ba ko da mahaifi ya ce zan tsine miki wannan tsinuwan ba zai tasiri ba shi ya sanya shekul islam ibn taimiyya allah ya masa rahama yake cewa almar'a idza kane kana zawjuha amlaku biha ko kana zawjuha amlaka biha min abawaiha cewa mace idan ta riga ta yi aure to mijinta shi ya fi iko a gare ta fiye da iyayenta wa da'atu zawjiha alaiha aujabu wato da'a ga mijinta a gare ta shi ya fi zamantowa wajibi falaita laha an takhruja min manzilihi illa bi iznihi ba ta da iko ta fita daga gidansa sai da izininsa sawa'un amaraha abuha aw ummuha bittifaqil a'imma shin daidai ne mahaifinta shi ya bata umarni ko mahaifiya idan miji ya ce a'a to ta zauna wai za a radar rajul an yantakila biha ila makanin akar ma a kiyamin yi bima ya jibu idan miji ya zamanto yana so ya ciranti da ita daga wannan gari zuwa wannan gari misalin mijin da ya aure ta ne a nan kaduna sai yana so ya tafi da ita Legas, ko yana so ya tafi da ita sokoto alhali kuma shi wannan miji yana kiyaye duk wani abin da yake da alaka da haƙƙi na aure yana ciyar da ita yana haɗe da ita yana kulawa da ita yadda shari'a ta tare da misali an gane ko a cikin auren babu wani nau'i na zalunci wanda mijin ke aikatawa gare ta to sai wannan miji ya buƙaci yana so ya tashi daga garin kaduna ya koma Legas, ko ya tashi daga garin kaduna ya koma Abuja to a nan wajen iyayen ba su da iko su hana idan iyayen suka ce sun hana to ko da an je kotu shari'a ba ta hana ba an gane wannan ko to a lokacin idan ka ga iyaye sun samu karfi to zai iya yiwa mijin yana zalunta matan ne an fahimci cewa mijin yana so ya tashi daga kaduna ne ya koma abuja saboda yana so ya ci gaba da zalunci kada a samu wanda zai zai mishi inkari misali to shi ne shekul islam ibn taymiya yake cewa idan ya zamanto shi namiji wato ango yana so ya cirantu da ita matar shi zuwa wani gari daban tare da rayuwa da abin da ya wajaba a gare shi da kuma kiyaye dokokin Allah din yana kiyaye dokokin Allah to ko da mahaifinta ya hana sai ce walau na haha abuha an da'atihi ko da mahaifinta ya hana ta sayi wa mijinta biyayya fi zalika game da wannan fa alaiha an tudi a zaujuha ya zama to wajibi a gare ta ta yi biyayya ga mijinta duna abawaiha banda iyayenta an gane wannan ayi a nan wajen dole ne ta yi da'a ga mijinta banda iyayenta fa innal abawaini kuma zalimani laysa lahumu an ha. ko an yi haya ha an da'ati misila an misila zauji. wato su din nan ba su da iko su hana matar daga yin biyayya ga misalin wannan miji din saboda Allah subhanahu wata'ala ya riga ya sanya shugabanci na aure a hannun miji bai sanya shugabanci na aure a hannun iyaye ba Allah ta'ala yana cewa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima fadala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa an anfaqu min amwalihim maza su ne suke tsaye maza suke shugabanci akan mata bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd saboda abinda Allah ya fifita sashe akan sashe wa an anfaqu min amwalihim kuma saboda abinda suke ciyarwa na dukiyansu kaga anan wajen tunda namiji shi ke shugabanci akan mace uba ba shi da iko yayi kada landan dangane da abin da ya shafi miji ya dauki matar shi ya yi tafiya da ita zuwa wani gari misali to irin wannan kuskure ne iyaye suke yi to sa'annan wani lokaci kuma yakan faru ga da miji da mata sun samu matsala sai ya zama to zai iya yi wakila miji ne ya kuskure to idan miji ya yi kuskure sai ita matar sai ta yi yaji sai miji ya buƙaci matar shi ta koma sai mahaifi ya ce matar ba za ta koma ba kai auren ma ɓata auren za a yi to shi a nan wajen mahaifi yana da iko akan haka mahaifi ba shi da iko idan har miji ya zo ya nemi gafara kuma ya ce a dawo mai da matar shi ya zama to wajibi a dawo mishi da mata to wannan al'amari yana daga cikin kurakurai wanda ya kamata a ce iyaye sun gyara shi za ga wani lokaci miji ma ya saki matar shi saki daya idan ya saki matar shi saki daya daga baya sai ce ya dawo da ita sai mahaifin ya ce wallahi ba ta dawo ba ah, dama kai uba kai ne kake da iko dama ka dawo da mace ko kuma mijin to mahaifi ya ce wallahi ba ta dawo ba ko mahaifiya ya ce wallahi ba ka isa ba ta dawo ba sai daga shi miji ya ce na dawo da ita ita mahaifiya ta ce ba ta dawo ba haka za ta ci gaba da zama kai wani lokaci ma saboda jahilci sai ka ga bayan ta gama idda a cikin wannan halin fa iyayen za su riƙe yarinya har ta gama idda su daura mata aure da wani a tunaninsu su ne suke da haƙƙi na dawowan aure ko rashin dawowa ai idan namiji ya auri mace an ba shi ƙarfi na igiya uku in dai wannan igiya na hannunsa to babu wanda yake da ikon dawo da mace sai shi idan har wani ya zo shi ya ce ya dawo da mace sai wani ya rike masa mata to wannan mutumin ya zama to a zalimi sannan kuma idan aka aurar da mace cikin wannan hali wato an yi abin da kira aure cikin aure su wa'annan ma'aurata na biyu suna cikin hali ne na zina ba cikin halin aure suke ciki ba wa iyaz billah to Allah ta'ala ya sanya mu fahimci wannan al'amari mai muhimmanci mu gyara shi sannan na biyu ko kuma na uku daga cikin abin da muke bukata wato ɗan uwa su fahimta har shi ma angon ne wani kuskure wanda ake tafkawa a cikin aure shi ne wanda yake da alaka da wasan ɗanin miji da kuma shigan ainihin ɗanin miji ko miji cikin ɗakin ainihin wato matar ƙanin ko matar wanshi alhali shi ƙanin kowan baya gida to wasu mutane sun doka ba matsala ba ne za ka ga amarya tana nan mijin ya yi tafiya ko ya tafi aiki sai kanin miji ya zo ya kwanta ma daga wani har yana tsaye zauna a cikin ɗaki yana kallon talabijin akwai wani matsala da ya faru irin wannan sai ya zama to kanin miji kullum zai shigo cikin ɗaki ya yi kallon talabijin kanin mijin nan ya shekara ishirin da wani abu to yana shiga ɗakin yayansa ya yi kallon talabijin to ita ko matar ta ɗan yi karatu abin baya mata daɗi sai ta ringa nuna rashin jin daɗi shi kaɗai kawai a cikin ɗaki da ita babu kowa to wata sai ta ɗan masa magana ce kaga irin wannan abun ba daidai bane a ce misalin irin ka a ce ni da kai muna keɓanta da kai irin wannan keɓanta shine manzo Allah ya ce idan an yi shi na uku ta shedan ko na uku mu shedan misali ya kamata ka ringa bari in yayana ya dawo sa'annan zai ka shigo ai shi wannan ani. ya ɗauki fushi da ita yace daga daga yau har abada ba shi bata kuma har abada ba shi ba gidan ita din banza an gane wannan ko ta ɗauka tana da wani kyau ne wata mummunan banza mummunan wofi to shedan ba ruwan shi da mummuna abinda manzon Allah ya gaya mana in dai mutane suka kaɗai ta zo biyu namiji da mace na uku su shaɗan ne sawa'un mummuna ce ko ba mummuna ba ce to shi wannan kanin ya yi ta fushi da ita don ta gaya mai gaskiya tun daga lokacin yanzu ya nuna ba ruwan da ita to kaga irin wannan matsala yana daga cikin matsalan da ya kamata a ringa maimaita shi a cikin masallatai yau a wajen karantarwa a ringa nuna kanin miji kowan miji ba shi da iko ya ringa shiga cikin ɗaki ya ringa shiga cikin ɗaki ya ringa kaɗaita da ainihin matar kanin shi ko matar wanshi in ya yi haka na uku shedan kuma duk ƙarfin imanin shi babu wanda ya ce ya aikata wannan ƙarƙashin wannan akwai hadisin ba bin amir radiyallahu an da yake cewa lallai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iya kuma dukula alal nisa ka shedinku da shiga wajen mata faƙala qala rajul min al-ansar sai wani mutum daga cikin ansar ya ce ya rasulullah afara'aita al-hamwa ya rasulullah me za ka ce in dangin miji ne kamar kanin miji ko wan miji ko dan uwan mahaifinta ko abin da ya kama da wannan dan uwan mahaifinsa sai manzo Allah ya ce alhamu almaut ai kusanci mafi girman kusanci shine mutuwa wato wannan hadisi bukhari ya ruwaito abin nufi a nan wajen ya kamata mutum ya ji tsoron shiga wato mutum wato mutum dan uwan miji ya ji tsoron shiga cikin ɗakin ainihin matar ɗan uwansa kamar yadda zai ji tsoron mutuwa kasan kowa baya son mutuwa to yadda mutum zai ji tsoron mutuwa haka ya kamata ya ji tsoron shiga ɗakin ƙanin shi ko wanshi in dai baya nan alhali matar shi tana ɗakin yanzu ga kowane ɗan adam yana jin tsoron mutuwa ba wanda yake so ya mutu an gano wannan ko amma kuma mutane da yawa suna sha'awan shiga ɗakin ƙanin miji ko wa miji sai ga ƙani ya shiga yana fira da mata yana ta yaƙi haƙora yana jin daɗi to irin wannan gaba ɗaya ya saba ma shari'a an gane ko kuma ba misalin matar wacce ko ƙanin shi ba matar abokin shi haramun ne ya shiga ɗaki ya kaɗaita da ita alhali abokin baya ne yadda mutum ke jin tsoron mutuwa haka ya kamata ya ji tsoron kaɗaita da ita idan mutum na yawan kaɗaita da mata to zai zama to abin tuhuma a wajen al'umma ko malamin addini ne ya zama to yana da islamiyya yana da ofis idan al'amari ya faru sai ya kira ɗaliba cikin ofis su kaɗaita da ita babu kowa a cikin wannan ofis daga shi sai ita to duk imanin shi za a dinga zargin shi ina ba gane wannan to saboda haka amma an gane shari'a wasan ɗanin miji babu shi irin wasan da kanin miji zai ringa duka ainihin matar wanshi ko matar kanin shi da sunan wai ana wasa to irin wannan gaba ɗaya ya saba mu shari'a wannan ana bude kofa ne na barna kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa saboda haka shehu islam ibn taymiya yana cewa kana umar bin al-khattab radiyallahu anhu ya amuru al-uzzab an la yaskunu bayna mutaajjilin wato umar dan khattab Allah ya ƙara masa yadda ya kasance yana umurtar gwagware wanda ba su da aure kada su zauna tsakanin masu aure wato gwauro wanda ba shi da aure kada ya zauna a cikin gida tare da mai aure idan ya zauna a gida tare da mai aure zai iya yi wa lokaci mai aure ya tafi aiki ko mai aure ya yi tafiya sai gwauro ya zo ya shige cikin ɗakin mai aure to saboda haka shi ne umar ɗan kasab ya yi umarni wato kada a yi haka kenan masu ba da haya su kiyaye wannan idan mutum ba shi da aure kada a ba shi haya a cikin masu aure an gane wannan ku wa Allah ya sukunu muta'ahil bainal uzab sannan mai iyalai kada ya zauna tsakanin gwagware yace wa haka za fa'al muhajirun lamma qadimul madina haka nan muhajirun suka aikata lokacin da suka zo madina a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ma yana daga cikin matsala wanda bai dace a dinga yin wasa da shi ba an gane wannan ko duk da wannan matsala din akwai shi a kasar Hausa amma kuma ya fi yawa ga sauran kabilu sauran kabilu akwai wani wanda ya bani labari cewa dan uwan shi ya kawo ziyara gare shi dan uwan da ya kawo ziyara gare shi sai dan uwan nan wato ya shigo cikin ɗakinsa da ya shigo cikin ɗakin da dare ya yi lokacin kwanciya sai ce ba uwan ga ɗaki can a waje na tanaje shi a gare ka ya ce ɗaki a ina ya ce ɗaki a waje gashi na tare da a gare ka ya ce ni zaka ta tare da ɗakin waje ya ce wannan shi ne abin da musulunci ya ce ga ɗaki da ta ce to in ka san ba zan kwana a cikin ɗakin da za ku kwana kai da iyalanka ba to kawai yanzu kawai ka bani dama zan bar garin zan koma inda na fito dama na fahimci dama baka kaunana wai abin da yake nubi in zai kwana a ɗakin da ango ya kwana da matarsa shi ma a wannan ɗakin zai kwana in ba haka ba kuwa to a wannan lokaci kawai a bashi dama ya bar garin kuma da gaske yake shi ya ɗauka idan an nema mishi wani ɗaki a waje an wulakanta shi haka suka yi baran-baran da wannan da gari ya waye fa shi wannan bawan Allah kai haka nan ya haƙura ya kyale shi ya kwana tare da iyalan shi din saboda ya zare mai ido sosai sun yi fada sosai haka suka kwana tare da gari ya waye aka kai mishi ruwa yayin wanka yana gama wanka shi mai gida yana so ya fita unguwa ba daman fita unguwa ga bawan Allah nan yayi wanka ya ya daura ya daura tawul ya zo ya zauna akan kujera yana hutawa yana shan iska an gano wannan to kuma wannan bawan Allah yana jin tsoro ya ce mai a gaban mata na zaka zo kamar bar cinyoyinka a waje ka sa ka sa ka bar nan fa ba komai anan kawai ya daura singil ya daura ainihin mai tawul ya zauna akan kujera to haka nan hankalin bawan Allah ya tashi aiki da bai samu zuwa ba kenan haka ya zauna tare da wannan bawan Allah ba dama ya fita unguwa dan shi wannan bawan Allah shi babu ruwan shi in ka ce to zan zan fita aiki ne sai ka dawo ba abin da ya shafe shi an gane wannan ko to kuma a haka zai yi kwana da kwanaki a cikin wannan ɗakin an gane ɗakin da kake tare da mata kanan zai zauna to irin wannan ya kamata a karanta da al'umma a nuna musu ba daidai ba ne ga abin da shari'a ya faɗa an gane wannan ko to wannan kenan sa'annan kuma daga cikin kurakurai wanda ya dace a gyara na Yau daga cikin daga cikin irin bannan da yake faruwa kan wannan al'amari akwai hadisin da ya zo daga ainihin ubayi bin utba bin mas'ud daga abi huraira radiyallahu anhu da kuma zaid bin khalid al-juhani Allah ya kara musu yadda cewa lalle sun ce cewa lalle wani mutum daga cikin kauyawa ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya rasulullah an shudukallah illa qadaita bainana bi kitabillah yace ya rasulullah ina gama ka da Allah dan Allah kai mana hukunci da littafin Allah to shi kuma ɗaya abokin husuma wanda suka zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ke cewa shi ɗaya abun abokin husuma wato an ce huwa afahu minhu ya fi shi fahimtar addini sai ce na'am faɗaɗi baina na bi kitabillah na'am eh kai mana hukunci da littafin Allah amma wa azalli amma ya rasulullah ka bani izini in yi magana tukuna sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kul yi magana sai ji ya rasulullah in ya haza kana asifan ala haza fa zana bi mar'ati sai ya rasulullah lalle dana wannan ya kasance lebura ne ga wannan shi lebura ne bi ma'ana dana wannan wannan wannan bawon Allah ya dauko shi aiki a gida misali yadda mutane ke ɗauko wani ya yi gyaran wuta ko wani ya yi gyara misali ya yi gini misali a cikin gida to sai shi wannan sai ya ɗauko ɗana domin ya yi aiki na leburanci a gidansa to wannan bawan Allah sai ya fita unguwa ya ce to insha Allah ka ci gaba da aiki ga matata nan saboda haka lebura ya ci gaba da yin aiki bayan lebura ya gama ya ci gaba da aiki miji bai dawo ba sai ya zamanto sai ainihin miji a sai ainihin wannan labar sai matar shi wannan mai gida din a hankali a hankali shedan ya shiga tsakaninsu shi ne sai shi wannan leburan sai ya zina da matar mai gida an gani saboda mai gida irin masu cewa ne ai na yarda da matata zan iya fita unguwa in bar matata kowane ne ya zo zai iya zama da matana ba abin da zai faru an gane kasan galiba yan boko suna da wannan dan boko yana iya barin abokin wato abokin shi ya zauna tare da matar shi ko kuma idan abokinsa ya masa waya gani nan zuwa sai ce masa idan ka zo baka sami mini ba kawai ka shiga ka yi fira da badan hannun zo to wannan za ka ga dan boko ko da ya yi karatun addini akan samu yan boko irin wayannan wanda ba su da kishi to irin wannan akan samu da yawa sai gabar na ya faru kaga ainihin abokin ainihin shi mijin yana ta zina da matan ba tare da mijin ya sani ba saboda shi mijin a tunanin shi ya yarda da matar shi to shi ma wannan bawan Allah a tunanin shi ya yarda da matar shi sai ya fita ya bar matar shi da lebura shi kuma lebura sai shi dan ya furge shi ya furge matan sai lebura yayi zina da matan wato suna cikin zinan nan sai mai gida ya zo ya tarar da su an gane wannan ko to da ya zo ya tarar da su ya kama su aka samu shaidu a wato ya zo ya kama shi to shi ne shi mahaifin ke cewa wa inni an na alabu ne ha za a rajam ni an ban labari cewa ɗana wannan wanda ya yi zina da matar wannan mai gidan wai za a jefe shi ne sai na nemi in fanshi ɗana da ainihin awaki ɗari da baiwa wato ma'ana in ba da awaki ɗari in ba da baiwa a madadin ɗana kada a jefe min ɗana sai aka ƙi sai na tambayi malamai masu ilimi sai suka bar labari cewa lalle ɗana wannan hukuncin za za a yi masa bulala ɗari ne kuma a kulle shi shekara ɗaya amma ita matar wannan mutumin ita ce za a jefe an gane wannan ko a lokacin nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ce wallazi nafsi biyadihi la'aqabiyan na bayyana kuma bi kitabillah na rantse da Allah wanda raina ke hannunsa wallahi da sannu zan muku hukunci da littafin Allah alwalida wal ganam raddun alayk wato da baiwa da tumaki duk an mayar da su gare ka wa alabnika jaldu mi'a wa tagribu am wato danka yana da bulala ɗari kuma za a kulle shi shekara ɗaya saboda Allah ta'ala na cewa azzaliyatu wazzali fajlidu kulla wahidin minhuma mai aka jalda mazinaci namiji da mazinaci ya mace ku yi bulala ga kowane ɗaya daga cikinsu bulala ɗari saboda haka wato namiji in bai taɓa yin aure ba in yi zina ana yi masa bulala ɗari ne amma idan ya taɓa yin aure shi ne hukuncin raja mai hau kansa wa alamra ake haza a rajin amma ita matar wannan mutumin tana da ainihin rajimu za a jefe ta har sai ta mutu amma kuma sai annabi ya ce wagadu ya unai la rajulun min aslam wato kai samba ko ya kai unai wato shi unai din nan wani mutum ne dan kabilar aslam kai samba ko ilamar ati haza zuwa ga matan wannan mutumin fa ini tara farfar jumha idan ta yi itirafi idan ta furta cewa ta yi zina ka jefe ta na ba gani kaga shi dan ya tabbatar ya yi zina amma ita matar ba sai an tambaye ta kin yi zina in ta ce ta yi zina sai a jefe ta in ta tsare ta shi kenan an gane ku? shi hukuncin zina a ka'ida na shari'a dole sai an samu mutane hudu sun ga ana zina turmi da tabarya saboda haka idan sun ga ana zina turmi da tabarya kowanne ya gani to a lokacin da za a yi musu hukunci ko kuma ya zama to mutum a tambaye shi kayi zina ya ce na yi zina idan an tambayi mutum shi da kansa ya ce ya yi zina to za a sai mai da hukuncin zina idan an tambaye shi ya ce bai yi zina ba sannan ba a samu shaidu hudu ba sai aka samu shaidu uku ko an samu shaidu hudu kowanne ya ba da shaida a lokaci mabambanci wannan ya ce ya tarar suna zina turbi da tabarya wannan kuma ya ce ya zo lokacin suna sanya wando wannan kuma ya ce ya zo sun gama sanya wando an yi sauri an kira shi ya zo ya san gama sanya wando to a nan wajen su mutanen wanda ma ya ce an yi zina da matar shi za a yi mai hukunci azabi saboda bai kawo shaidu hudu ba an gane wannan ai ta saboda haka wannan bawan Allah wanda ya kama suna zina ai ba shaidu hudu ya kawo ba amma kuma shi dan ya tabbatar ya yi zina ita matar ba ta ce ta yi zina ba to shine manzon Allah yake cewa ka yi sammako ya kai unai sai manzo Allah ya wasilta wani ka yi sammako zuwa ga matar wannan mutumin idan ta yi itirafi idan ta furta to ka jefe ta a lokacin nan sai shi unai din nan sai ya yi sammako zuwa gare ta ya tambaye ta sai ta tabbata ta yi zina sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya yi umarni aka jefe ta kun ga wannan shine ƙa'idar shari'a dangane da abin da ya shafi zina to saboda haka ba daidai ne abin da mafi yawan mutane suke aikatawa kamar yan boko na amincewa da iyalansu su saki ainihin iyalansu su kaɗaita da ainihin oga a ofis ko su saki ainihin iyalansu su kaɗaita da abokansu ko su saki iyalansu su kaɗaita da kannansu ko yayyansu da sunan wai sun yarda da ainihin matayensu shin matayen ku sun fi matayen zamanin sahabbai imani to gashi a zamanin sahabbai an samu mata wanda aka jarabe su an kama sun yi zina ashe mu a wannan zamanin mu muka fi cancanta mu kiyaye wannan al'amari wajibi ne a gare mu mu dinga kishin iyalanmu yawa idan mutum yana da mata dole ne ya dinga kishinta kada ya zama to yana barin matar haka nan ana kaɗaita da ita ba tare da wani ka'ida ba misali sosai saboda haka wannan kuskure ne mai girman gaske wanda ya kamata a kiyaye shi sannan kuma daga cikin kurakuran da ainihin masu aure ke yi akwai rashin infaki ga mace mutum ya auri mace baya ciyar da ita baya tufatar da ita baya shimfiɗa mata kyakkyawan yanayi kuma sai ya yi tunanin wai a haka wai yana yin aure a ƙa'idan musulunci duk mutumin da ya auri mace sai ya zamanto baya ciyar da ita baya tufatar da ita to ya saba ma alkawarin da ya dauka a lokacin daukan a lokacin daurin aure kuma Allah ta'ala dama ya riga ya gaya mana cewa wato miji ne yake da haƙƙi na ciyar da matarsa kamar yadda na kawo aya rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima بما Allahu ba'dahum 'ala على wa bima anfaqu min amwalihim maza su ne suke shugabanci akan mace saboda abinda Allah ya fifita sashi akan sashi kuma saboda abin da mazaje ke ciyarwa na dukiya ina yawan maimaitawa duk sanda na yi muhazara dangane da abin da ya shafi aure ko da mace ta zamanto multibiloniya ya zamanto tana da wadata fiye da namiji in dai har kai ne ka aure ta to ya zamanto wajibi ka ciyar da ita idan har ka auri mace sai ya zamanto ba ka ciyar da ita da sunan wai ita tana da wadata to kasancewa ka saba ma Allah da manzansa kuma wajibi ne ga ainihin ma'aurata su san cewa ciyarwa fa ibada ne kamar yadda sallah yake ibada azumi yake ibada zakka yake ibada idan mutum ya ƙi ya yi laifi Allah zai tambaye shi gobe kiyama nan matsalan da ya shafi ciyar da iyali in har mutum ba shi da abin ciyar da iyali baya halarta mutum ya yi aure domin manzo sallallahu alaihi wasallam cewa ya ma'ashara shabab da istada'a ba'a fa laysa zawaj ya ku taron samari duk wanda yake da ikon ɗaukan ɗawainiyan aure daga cikin ku faye aure fa innahu agaddu lil basar wa ahsanu lil farj domin lalle yin aure ya fi kawo rintsa ido daga kallon haram kuma ya fi tsara farji daga zina to kaga aka ce fa mallam ya fa alayhi bi sawm duk mutumin da ba shi da ikon ɗaukan ɗawainiyan aure ba shi da iko wato talaucin shi ya kai ba zai iya ciyar da mace ba talaucin shi ya kai ba zai iya tufatar da ita ba talaucin shi ya kai ba zai iya karantar da ita addini ba to ya lizimci azumi fa hu lahu wuja domin azumi yana zamantowa dandaka ga ainihin shi miji ga dangane da abin da ya shafi sha'awa kaga shi wannan hadisi ya nuna mana duk mutumin da ba shi da ikon ɗaukar aure kada ya aure in ko ka aure kana da ikon ɗaukar ɗawainiyar aure sai ya zama to baka ɗauka ba to gobe kiyama Allah zai tambaye ka akwai hadisin sa'ad bin abi waqas radiyallahu an da annabi ke cewa wato lalle kai wato in ka ciyar da iyalanka eh, fa innaka lam tunfik nafaqatan tabtaji biha wajha Allah illa ujirta alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik lalle kai baka taba ciyar da wani abinci ba kana neman fuskan Allah da shi wato kaciyar saboda Allah ga iyalinka ko ga wani kana neman yardan Allah da shi illa ujirta alaiha face an baka lada akan wannan hatta ma taj'alu fi fimr har abin da kake sanyawa a bakin matarka za a baka lada idan mutum yayi aure wato abin da yake sanyawa a bakin matar shi na abinci ko abin sha ana ba shi lada kenan ciyar da iyali ibada ne kada mutum ya ɗauka ciyar da iyali aikin banza ne kamar yadda wasu ke cewa haka nan kawai mutum ya ringa ciyar da wata katuwar banza to a ka'ida matarka ta wuce katuwar banza wajibi ne a gare ka in ka aure ta duk wani ɗawainiya wanda Allah ya ɗaura kanka ka yi shi in baka yi ba ka saba ma Allah da manzo sannan malamai suna cewa idan mutum yana da ikon ya ɗauki nauyin mace sai ya ki ɗauka to ya zama to wajibi a raba wannan auren amma dangane da abin da ya shafi ciyarwa mutum zai ciyar mai gwargwadon karfinsa kada a ƙaura masa abin da ya fi karfinsa kamar yadda Allah ta'ala ke cewa li yunfiq zu sa'atin min sa'ati wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah wato ma abocin wadata ya ciyar daga wadatan shi duk wanda aka kuntata mai arziki ya zan ba shi da shi falyunfiq mimma Allah ya ciyar daga abin da Allah ya bashi la yukallifu Allah nafsan illa ma ataha Allah baya kallafa mu wata rai face abin da ya bata sai yaji Allah ba da usri yusra saboda haka ita mace ta yi hakuri idan ya zama to namiji shi shi ango yana iya kokarin sa wajen ciyar da ita kuma ta tabbatar iya kokarin sa ne to ta yi hakuri domin da sannu in tana ganin shi talaka a yanzu sai ji alullahu ba da usri yusra da sannan Allah zai kawo sauki bayan kunci da ta shiga in ta yi haƙuri sai Allah ya kawo mafita kaga da wannan kenan za mu fahimci ashe ciyarwa da tufatarwa wato ya kamata mu ɗauke shi ne a matsayin ibada kamar sallah to idan mutum ya ɗauki wannan abin a matsayin ibada to saboda haka wato irin abin da mata ke yi ba ni ba ni din nan a kawo kuɗin ce bare a kawo kuɗin kaza bare da dame ka ba za ka ɗauka duk abin da ka fitar ka fitar ne saboda ka bauta ma Allah to mutum zai zama to yana ba da wannan abin a cikin farin ciki da kwanciyar hankali amma idan mutum ya ɗauka yana ciyar da katuwar banza ne shi ne zai ringa jin haushin an ce kawo kuɗin kebare an gane wani ko yanzu mutumin da yake da wadata idan shekara ya yi yana da dukiya dukiya ya kai shekara ai farin ciki yake ba da zakka ko mutumin da yake da wadata Inda mai imani ne farin ciki yake yayi sadaka to manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ciyar da iyali ai sadaka ne to sa'annan kuma daga cikin kurakuran da ake yi za ga mutum ya yi aure a lokacin da ya aure kawai ya ɗauka aure kawai saduwa ne kawai da mace da biyan bukata amma babu wani zama tare da shi da matarsa a ɗan tattauna ko abin da ya kama da wannan kawai tsakanin shi da matar shi kawai daura fuska tsakanin shi da matar shi kawai shine gyaran murya shi kawai abin da ya ɗauka ya kawo ce bane idan yana bukatar mace ya bukace ta amma kada ya saka mata fuska ya yi mata murmushi ko dariya ta raina shi to shi ma wannan ya saba ma addinin musulunci idan mutum ya auri mace wajibi ne ya shimfiɗa mata kyakkyawan yanayi yadda zai saka mata jiki da murmushi tsakaninsu da ita da zama tsakanin su da ita a tattauna a yi fira an gane wannan ko ita matar nan ta ji daɗi cewa tana da miji amma in ya zama to ta yi aure amma kullum in ta ji mijinta ya shigo tana ɗarɗar in ta yi kuskure zai zage ta ko zai wulaƙanta ta ko kaza ko abin da ya kama da wannan to kaga wannan wato akwai nau'in zalunci ga mace ba daidai ba ne. Allah ta'ala a cikin Alƙur'ani yana cewa wa hunna bil ma'ruf wato ku yi mu'amala da su da kyakkyawan yanayi ku shimfiɗa musu kyakkyawan yanayi kada ya zama to tsakaninku da su sai zaki tsakaninku da su sai ɗaura fuska ko abin da ya kama da wannan sannan akwai wani hadisi wanda ke nuna mana cewa idan mutum ya auri mace ya kamata a ce tsakanin shi da ita akwai ainihin kyautatawa ko tsakanin shi da ita akwai ainihin ciyarwa akwai hadisin Fatima bintu Qais radiyallahu anha tana ba mu labari cewa lalle Aba Amru ibn Hafs ya sake ta saki uku kuma a lokacin da ya sake ta ya turo wakili ne baya nan ya turo wakili a gaya wa matan shi ya sake ta saki uku saboda haka to ana cikin wannan hali sai ya aiko mata ta hanyar wakili sai ya aiko mata da ainihin alkama da ya aiko da alkama wato wanda ake kira sha'ir shi ne alkama mai arha sai ita wannan mata fadima bintu kai sai ta yi fushi ya za a yi ya kawo mai irin wannan alkama mai arha to a lokacin nan sai aka je aka gaya wa mijin cewa ga fadima ta ji haushi ta ce yaya za a yi ka aiko masa da irin wannan alkama mai arha ba ta son alkama ta mai maka da shi a lokacin nan sai shi mijinta ya gaya mata cewa malaki alaina min shai ba ki da wani haƙƙi a kanmu yanzu mun riga mun rabu tsakaninmu da ke saboda mun sake ki saki uku tunda saki uku ya riga ya faru tsakaninmu da ke yanzu babu aure wannan abin da na yi na aiko da alkama na kyauta sami ki ne kawai a lokacin nan ita wannan baiwa Allah ba ta yarda ba sai ta kai ƙara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da mata suke yi a zamanin magabata ba sa zartar da hukunci sai sun tambayi fiyayyen halitta an gane ko ba sa yin gaba kansu da ma a ce mata a wannan zamanin su yi koyi da wannan idan mijinsu ya saba musu kada su yi gaggawan ɗaukar mataki su tambayi malaman sunna akan wannan al'amari a lokacin nan ba ta ɗauki wani mataki ba sai ta je ta kai ƙara wajen manzan Allah sallallahu alaihi sai ta ambata masa wannan abin sai manzon Allah ya ce mata laisa laki alaihi faɗa. ba ki da ciyarwa a gare shi kenan yanzu tsakaninki ki da shi ya riga ya sake ki saki uku igiyan aure ya riga ya yanke tsakaninki ki da shi yanzu ba dole bane ba dole bane ya ciyar da ke ba dole bane ya tufatar da ke ba dole bane a wato ya biya kuɗin makaranta a kanki ba dole bane ya dinka miki hijabi ko abin da ya kama da wannan saboda haka annabi ya ce a wani lafazi wala sukuna har ma wajen kwana idan an yi saki uku ciyarwa ba wajibi ba ne ga shi wanda ya sakin a kanta sannan kuma wajen kwana ba wajibi ba ne shi maka zalika saboda haka da zaran an sake ta saki uku nan take ta kwashe kayanta daga ɗakin da take ciki sannan kuma a ta sani cewa ba maganar ciyarwa tsakaninsu aure ya riga ya rabu amma da saki ɗaya ne ko saki biyu ya yi mata to dole ne ya ci gaba da ciyar da ita har ta gama idda kuma dole ne ya batta a gidan haya in gidan haya ne in kuma gidan shi ne dole ne ya nema mata ɗaki ta zauna har ta gama idda in ko yana so ya dawo da ita sai ya dawo da ita kafin ta gama idda to a lokacin nan sai ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya umurce ta ta yi idda a gidan ummu sharif. ita ummu sharif wata tsohuwa ce sannan daga baya sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce bi shaha a ashabi wannan mata ce wanda sahabbai na suna yawan zuwa wajenta ita wannan dattijuwa sahabbai suna yawan yawan kai mata ziyara domin tana da alkhairi tana ciyar da ainihin samari tana ciyar da bayin Allah saboda haka tunda dai ainihin maza na yawan zuwa wajenta ita itaddi inda bane ummi maktum ki je ki idda a wajen abdullahi ɗan umu maktum fa inna hu rajulun a'ama domin lalle shi makaho ne shi ta da ina siya baki inda hu za ki iya cire tufafinki a gaban shi tunda makaho ne baya ganin ki za ki iya zaunawa a gidan shi ki sakata ki wala an gani kenan mace in tana gidan haya gidan da yake akwai yan haya a ciki za ta wala za ta iya cire tufafinta ba za ta cire ba in ta cire har ta bayyana da tsaraici tana cikin tsinuwa Allah kuskure ne wannan abinda mata galiban suke a gidan haya kuskure ne in suna jin zafi irin na gumi din na zai tsira tufafin su su bar cinyoyi a waje su zauna a cikin gida in suka zauna in mazaje suna dawo a sun dawo daga aiki ba mazajen su ba suna musu sallika sanda zuwa to duk wannan gaba daya saba ma shari'a to sai manzo Allah ya ce mata fa iza halalti fa azinna idan kin gama idan kin gama idda ki sanar da ni cewa kin gama idda a lokacin nan sai ita baiwa Allah Fa'imatu bintu Qais sai ta gama idda da ta gama idda sai ta gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa lalle ta gama idda da ta ta gama idda sai ta gaya wa manzon Allah cewa ya rasulullah akwai wasu mutane guda biyu suna neman aure na na zo ina neman shawaranka ya rasulallah a cikin su biyu wanne za ka zaɓen mun annabi ya ce zuwa yi ta ce akwai na farko mu'awiyar bin abin sufiyan sannan na biyu akwai abu jaham wayannan guda biyan da mu'awiya da abu jaham sun nemi aure na a cikin wa za ka ban shawaran aura a nan wajen sai manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata amma abu jaham fala ya zau tsawo an asiki amma shi abu jaham zan ba shawara shi abu jaham baya sauke sanda daga kafaɗan shi shi kullum akwai sanda a nan yana jira ki laifi ya buga miki sanda an gane kamar ya ce mata ne abu jaham yana da yawan dukan mata shi abu jaham akwai ciyarwa akwai tufatarwa akwai biyan kuɗin islamiyya zai dinka miki hijabi amma kina fa laifi zaki ki duka kin ga ɗaya kenan an gane yana da yawan dukan mata sannan kuma na biyu mu'awiya shi mu'awiya baya dukan mata an gane yana da kyakkyawan mu'amala da mata in kin aure shi za ki ji daɗin zama da shi amma talaka ne fitin ba kuɗin ce ba ne an gane za ki ji daɗin zama da shi amma kuma cikin yunwa an gane ko to wanne ne ya fa a ciki shi wannan kwata-kwata bai da kudin ke bane sai dai kawai a yi ta ainihin a ta gudanar da harkokin aure an gane ba ciyarwa ba tufatarwa kudin haya sai dai ta yi zirga-zirga da ke ta nemo kudin haya in ba ta da lafiya ita za ta nemo kudin zuwa asibiti an ce su'uluk ne talaka ne fitik ba wai karamin talaka ba wanda kwata-kwata ba zai iya daukar nauyinsa ba Ku kaga wayannan guda biyu gaba ɗaya a ka'ida na shari'a babu wanda ya cancanta a bashi aure dama ɗazu mun kawo hadisi manista da amin kumul ba'a fa laysa zawar. duk wanda yake da ikon daukan ɗawainiyar aure daga cikin ku yayi aure wal yasta'fi bil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadli idan mutum bashi da ikon daukan ɗawainiyar aure ya yi hakuri ya kame har sai Allah ya wadatar da shi daga falalansa to wayannan mutane guda biyu muna shi shawara kada ki aure su sannan a wata ru'a a wata ruwaya an fasara wannan la ya zau a sawu an atiki wato baya aje sanda da kafada mutum ne mai yawan tafiye tafiye yana da yawan tafiye tafiye sai ya shekara ɗaya bai dawo ba an gane kawai yana dawowa ne kawai in ya dawo kawai zai sadu da ita matar ne kawai tana samun juna biyu zai bace ba zai ƙara dawowa ba sai ta haihu in ta haihu ta gama wanka cewa ya dawo daga tafiya kuma sai ya ƙara dawowa ya kara saduwa da ita ya kara tafiya ba zai dawo ba sai wancan yaron ya girma kaga irin wannan aure ai babu daɗi ko to saboda haka idan ya zamanto miji mai auren mace ka san mutum ne wanda baya zama yana tadewa bai yi alaka da matar shi ba yana taɗewa bai zo ya ga iyalinsa ba yana da yawan tafiye-tafiye daga wannan gari zuwa wannan gari daga wancan gari zuwa wancan gari ba shi da lokacin iyalinsa to shi ma irin wannan bai cancanta a bashi aure ba an gane iyalai kana ma kulawa da su yaya ka kare ballantana a ce ba ka waje lokaci mai tsawo saboda haka sai manzan Allah ya ce duk wayannan gaba ɗaya kace aure su in ki hi usama ina ba ki shawara ki auri usama usama dan zai to ita din nan sai sai take cewa fakaritu sai na kyamaci usama saboda usama ba balarabe bane asalinsa asalinsa bawa ne wato wanda aka yanta ba balarabe ba ne to ni kuma in ji fadima na fito a babban gida ya za a yi iri na in yanta a wato auri ba wanda aka yanta sai manzan Allah ya nuna ki auri usama addinin musulunci bai hana ki aure shi ba tun da shi musulmi ne shi tun da har usama musulmi ne ko da asalin shi bawa ne a yanzu ba bawa bane an yanta shi ki aure shi a lokacin nan sai ta auri usama din sai take cewa fa nakatuhu fa ja'ala Allah fihi khairan kaseera sai Allah ya sanya alkhairi mai yawa a cikin auren har ma ya zamanto ana sha'awanta ana wallahi kin more da miji wallahi miji bai kulawa da ke miji bai kaza miji bai kaza saboda haka wannan yana daga cikin abin da ya kamata a ringa lura da shi ƙarƙashin wannan hadisi wato za mu iya cire hukunci guda ɗaya akwai hukunce-hukunce da yawa daga cikin hukuncin shi ne cewa ya halatta idan an tambaye ka wani yana neman aure ce don Allah ina neman aure don Allah ina so ka gaya mun halin wacce ko kuma mahaifin yarinya yake da Allah akwai wani yaro wani saurayi a nan layin yana neman auren tiyata kuma an ce wannan saurayi ɗalibinka ne don Allah menene ɗabi'an shi shin ya halatta malami in ya san ɗalibinsa yana da mummuna hali ya faɗa ya san cewa wato ɗalibinsa baya ciyar da mata ko ya san cewa ɗalibinsa yana dukan mata ko ya san cewa ɗalibinsa yana da wasu irin halaye munana wanda suke hana bai damu da addini ba misali to a nan wajen ya halatta a matsayin shi na ɗalibin ka kai malami ka tona mai asiri ya halatta ko kaga manzo sallallahu alaihi wasallam muawiya dan abu sufyan ɗalibin shi ne sannan abu jaham ɗalibin shi ne amma da da aka nemi shawaransa sai manzo Allah ya faɗi gaskiya cewa duk da cewa ɗalibai na ne ba wane mai yawan duka mata ne kake aure shi wane wane kwata-kwata ba shi da kudin aure talaka ne fitin kake aure shi ki aurewa ne a cikin ɗaliban shin in a wannan zamanin ne kuna ganin kai malami in kai haka kana ganin ɗalibin nan zai ƙara zuwa majalisinka kana ganin wannan ɗalibi za ku ƙara shiryawa da shi me zai ɗauka zai ɗauka wallahi ai malam wani da kullum ina zuwa karatu a majalisin shi wallahi na ɗauka masoyina ne ashe babban makiyina ne ai shi ne ya yi kwamma zai ce malam ne ya yi gulma wa iya billah wallahi zai faɗa ka ɗaliban wannan zamani marasa kunya na su yin haka ce wallahi malam sai da ashe malam magulmaci ne wallahi sai da malam ya kai gulma aka hana na aure ai wallahi daga yau ba ba malam wani to kaga in kana da wannan ɗabi'a da gaske kana dukan mata to aka tabi malamin ka ya boye in ya zama to kuma da gaske ba za ka iya rika aure ba in an tambayi malamin ka kana so ya boye shi aure Allah ya kira shi Bi saƙan galiza alƙawari ne mai kauri in an tambaye ka da Allah menene halin wani ko menene halin wacce ya zama to wajibi ka faɗa idan ka boye ka ci amana an gane to kuma ku iyaye kuma idan an gaya muku halin mutum kada ku je ku dinga cewa ai malamin ka muka tambaya ya gaya mana cewa kai mutum banza ne to ba a yin haka abin da ya kamata a ringa yi kawai ai mun je mun yi bincike an nuna mana cewa shi ba mutumin kirki bane ba sai an faɗi wanda wanda aka tambaya ba ina ba san gane sannan a gurguje an ce lokaci yayi daga cikin abubuwan da ake bukata a kula da shi a cikin aure akwai abin da ya shafi walima in za a yi walima ya zamanto wajibi a wajen walima wato a gabatar da alkhairi duk wani abu wanda ya saba ma shari'a a cikin walima ya kamata a nisance shi baya halarta wato a cikin walima a cakuɗa maza da mata haramun dai a wannan baya halarta a cikin walima a yi kaɗe-kaɗe da raye-raye duk baya halarta irin waliman da 'yan boko ke yi a wannan zamani kaga da maza da mata gaba ɗaya sun haɗe wasu ana cewa wai wai cocktail party ko abin da ya kama da wannan wasu za ka sun kira shi walima kaga amarya ta zo gaban jama'a miji yaron rungume ta ko abin da ya kama da wannan an ɗauki hoto ko abin da ya kama da wannan duk wannan ya saba ma shari'a an gane a wajen walima ya kamata a ware wajen mata daban wajen maza daban an gane wannan ko idan walima aka cakuɗa maza da mata baya halatta idan an gaice ka je wajen wannan walima din saboda walima ne wanda ya kunshi menene saban Allah idan a cikin walima akwai kaɗe-kaɗe da raye-raye wanda an cakuɗa maza da mata ana ta rawa ana ta kaza ko a cikin walima akwai tsaraici a cikin wannan wajen ko ana aikata wani abu na bid'a to ya zama to wajibi a nisanci irin wannan walima din wato dalili akan wannan agurguje? guje akwai hadisin Aliyu bin Abi Talib yake cewa sana'atu da'aman yace na aikata abinci sai na gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. sai nace ya rasulullah nayi abinci ina gayyatar ka zuwa ga cin abinci na shine sai manzon Allah ya zo wannan gayyata da Aliyu ya maza da ya zo da Annabi ya zo sai manzon Allah ya ga a cikin wannan gayyata din sai ya ga akwai wani abu na sabon Allah sai manzon Allah ya juya zai tafi sai Aliyu ke cewa ma aka bi abi wa ummi ya rasulullah ya manzon Allah wato mahaifina da mahaifiyana su zaman tofansa a gare ka menene ya sanya ka koma kaki zuwa sai manzo Allah ya ce inna fil bayt sitran fihi tasawir lalle a cikin gidan akwai ainihin labule wanda a cikin labulen akwai zane-zane zane-zanen dabbobi masu rai zane-zanen mutane wa innal mala'ika la tadkhulu baytan fihi tasawir lalle mala'ikun rahama ba sa shiga gida wanda akwai ainihin hotuna irin wannan a ciki wannan hadisi ibn majah ya ruwaito da abu ya'ala a cikin musnad din shi da isnadi wanda yake sahihi kaga aliyu bin abi talib yayi gayyata me yasa manzo Allah ya janye abin da yasa manzo Allah ya janye saboda a cikin gayyata akwai sabon Allah labule ne kawai fa labule a cikin labule akwai hotuna a ciki na dabbobi masu rai wannan shine dalilin da yasa manzo Allah ya janye idan aliyu yana so manzo Allah ya halitta sai ya cire wannan labule din an gane wannan ko sannan akwai hadisin aslam maula umar yana cewa lalle umar dan khattab radiyallahu anhu lokacin da ya zo sham sai wani mutum daga cikin nasara kiristoci na na sham sai ya aikata abinci da ya sana'anta abinci sai ya ce wa umar inni uhibbu an tuji an tuji a inni uhibbu an tuji ani wa tukuri a wa tukurimuni yace inni uhibbu an tuji ani wa tukurimuni anta wa ashabu lalle ina so ka zo wajena ka zo ka karrama ni da kai da mutanenka in ji wannan ba nasara ya ce wa umar dan kasa radiyallahu an wa huwa rajulun min uzama isham shi wannan mutumin wani mutum ne daga cikin manya-manya masu daraja daga cikin manya na mutanen sham kiristoci ya gayyaci sarkin musulmi umar dan khattab radiyallahu an a lokacin sai umar radiyallahu anhu ya ce masa inna la nadkhulu kana'isakum min ajli suwar allati fiha lalle mu ba za mu shiga cikin cocin ku ba saboda ainihin gumaka da mutum mutumai da hotunan da ke cikinta wannan shi ya sanya gayyatar da kai mana ba za mu amsa ba wannan imamul bai haƙi ya roe da sanadi sahihi idan ana so aure ya yi albarka a nisanci duwar abin da ya shafi faɓin Allah a ciki idan ya zama to a cikin aure ana aikata wani abu mutum zai iya riƙe matar shi a gaban jama'a to wannan wanda ya aikata wannan gaskiya ya saba ma Allah da manzansa ya kamata ya gaggawan tuba akan wannan al'amari an gane aure a wata ya kamata a ce akwai kunya annabi yana cewa kunya yana daga cikin addini daga cikin kunya kuma shi ne duk wani abu wanda zai zama to zai nuna akwai fasara da rashin kunya ya kamata a ce mutum ya nisantar da shi Shi ne kamar yadda na faɗa a ce mutum yana rawa da matar shi a gaban jama'a an gane wani ko a wajen walima a ga namiji yana rawa da matar shi a wajen walima ko namiji ya buɗe bakin matar shi ya sa mata kek ita ma ta buɗe baki ta sa mai kek ko abin da ya kama da wannan to duk irin wannan gaba ɗaya ya kamata a nisance shi sunna ce ta yahudawa ba sunna ce ta musulmi ba to saboda haka an nuna min cewa lokaci yayi a gurguje yawa nan ne zan tsaya to haka a ƙarshe ina yin addu'a ga ainihin shi ango da amarya Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu aurensu albarka sannan iyayensu ma Allah ta'ala ya musu albarka wa'anda suka halarci aurensu Allah ta'ala ya musu albarka duk wa'anda suka halarci wannan walima Allah ta'ala ya mai da ya mai su gidajen su lafiya ya sanya aljanna ya zama to makoman su kuma sannan ina yin nasiha ga shi ango yayi hakuri da amarya dama ana cewa mata an halice su ne daga haƙarƙari kuma hakar haƙarƙarin nan baya taba miƙewa akan hanya idan mutum ya tafi zai miƙar da shi zai karya shi in kuma ya bar shi ba zai kushe ba a lankwashe saka ya kamata idan sun yi kuskure a lallaba su kamar yadda manzan Allah yake cewa rifkan bil kawarir annabi ya kamanta mata da tangaran tangaran in ka matsa mai yana sarwatsewa ne kuma ya tarwatse ba za ka iya haɗa shi ba to haka manzan Allah ya kamanta mata da shi saboda haka ya kamata mutum ya ringa bin sun kai kuskure dole ne ka gyara musu amma kuma gyarawan kada ya zama to da tsanani irin tsananin da zai sanya auren ya wargaje ga baki daya sannan wajibi ne ka kula da ainihin kyautata mata kamar yadda na faɗa saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da wannan aure kuma ya sa a ce gara da aka yi shi Allah subhanahu wata'ala ya azurta su da zuriya ɗayi ba to anan zan dakata wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk